يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة تشاء إيجا وتن ربيع الأول bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga masar madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu safiyar ta dace da safiya ta bakwai ga watan goma shekarar dubu biyu da ishirin da biyu to ban yi ta roƙo da ta dawo duniya da layya karatu da muke cikin lissafin ahdari sannan shi ne karatunmu na shida insha Allah subhanahu wa ta'ala za ka je yi magana a kan lallai baligi da ba daga wajibi ne su kiyaye harshensu daga alfasha ga abin da bayanin ya fada wa ya ji bu'alai ya hibbu lisanihi min alfashai shafi na hudu wajibi ne ga dukkan ba da ba daga su kiyaye harshensu daga alfasha والمنكر da أبنكي والكلام القبيح دا ممونا مغنى mutum ya kiyaye bakin shi daga mummunan magana sannan kuma ya sani dukkan abin da ya furta to abu ne wanda Allah zai mai hisabi a kai wa aymani talaqi da rantsuwar saki sau ke rantse sai in dai baka yi abu kaza ba to ba ta sa haramun ne na haramta ta na sake ta wannan duka haramun ne mutum ya kiyaye shi sannan kuma mutum da ya rantsa ya rantsa da Allah man kana halifan falyahlif billahi aw annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta duk mutum da ya rantsa ya rantsa da Allah ko ya shi to da wannan ta ga alaƙanta igiyar aurenta da wasu ababe wanda suke ba su da wani muhimmanci to la shakka wannan yana cikin wasa da shirin Allah subhanahu wa ta'ala a jiya na fara na ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ayoyin saki a cikin suratul baqa sai kita wala tattakhidu ayati llahi wudu ya ku musulmai kar ku riki ayoyin Allah a matsayin abawa izini na miki saki dubu na miki saki miliyan to Allah subhanahu wa ta'ala ya san irin haka imam al'akhdari Allah ya rika shi rama yake cewa daga cikin abin da ke haramun ne ya kasance a samu musulmi yana yi shi ne wanki harin musulmi wanki harin musulmi da yi wa musulmi tsawa ka ne aiki yake maka a gida ɗaninka ne yi mai tsawa haka tsawar da za ta kasance akwai alama wulaƙantawa to wannan haramun ne wa ihalati da wulaƙanta yi haramun ne in mutum yana malami yana bin Allah da wanzu Allah haramun ne ya yi wa ɗan shi tsawa sannan kuma ya wulaƙanta shi wa sabbihi da zage shi wa takhwifihi da tsoratar da musulmi ka ba shi tsoro fi gairi haƙƙin shari'i ba ta da wani haƙƙin shari'a ba Wani malam da ya ke cewa wajibi ne ga dukkan musulmi da musulma lalle su kiyaye daga yi wa musulmi tsawa sai mai tsawa ya haɗa da ɗaga mai sauti ko kuma zan ke tsoratar da shi da irin abin da zai shiga mai da tsoro a cikin shi sannan kuma lallai baligi ya kiyaye harshen shi daga zagi zagi kusan sama a sha ana fara da shi ya ƙure ce a su wa abu sasa ai su gidansu ya zaje rashin mutum to kaga na shakka mutum mai san me yake bari sannan musulmi ya kiyaye walaɗanta musulmi da yi wa musulmi kallon sha biyu da kwata to lallai duka wannan ababe ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su hadisi daga wajen manzon Allah ke cewa al-muslimu al muslim musulmi dan uwan musulmi musulmi dan uwan musulmi ne to in dai musulmi dan uwan musulmi ne manzon Allah ke cewa la yuzlimuhu la yuzlimuhu ba ya zalunta shi wala yakhzuluhu baya kunyata shi wala yahqiru musulmi baya raina musulmi sai manzo Allah ya ce attaqwa hauna tsoron Allah a zuciya take manzo Allah ya ƙara cewa attaqwa hauna tsoron Allah a zuciya take hasila manzo Allah ya fadaka yana nuni wa zuciyar shi sai manzo Allah ya ce bi hasbi mur'in min sharrin an yahqira أخاه المسلم ya ishi musulmi sharri ya ishi musulmi sharri baki daya tare na dan musulmi ya ishi musulmi sharri ya raina dan uwansa musulmi malan jami mun kashe sharri to shine kana dan uwansa musulmi in ka raina dan musulmi to ba ka bukata sai kai kuma wasu ayyukan laifi wannan laifin ko ya ka wajen sai manzo Allah yake cewa alal musulmi haramun damu dukkan musulmi a musulmi to jini shi haramun a to amma yanzu kuma na gani ya ɗauko ƙarfi don cata maka to ya rubu abin da sauran suke wajen wai je sa ya ja gwargwar laka ko to wallahi haramun ne wa ma lulu ke shi haramun ne ya fita kafa sami gida haramun ne wa irduhu mutuncin shi haramun ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara hadisin da imam muslim ya rawaito mi'adari ya ce zagi tsowartar da musulmi ba tare da haƙƙin shari'a ba haramun yana ƙara nuna mana ne wajibi ne ga dukkan kowane musulmi ya kiyaye wannan harshen daga furta abin da bai halatta gare shi ba na zagin musulmi ko kuma tsawatar da shi kai falma hadisi ya bar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi bukhari da muslim manzon ta ce babu muslim fusuqun zagin musulmi fasikanci zagin musulmi fasikanci ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba bai dace ka tsoratar da shi ba an fara an fara ليأكفارا على خيري شري فبيراتك قصد الأولك بسوريبا دليل يا كشير عليكم لإمام أحمد لإمام أبو داود لإمام الترمذي لإمام الحاكم سكر ويتو إمام الألبان يسير عليكم أشير سيو على الوصول قدمي والله لك لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لا إمام Kad'a ɗayan ku ya ɗauka ya ɗan uwan shi a matsayin wasa ya aje wani abu sai ka ɗauka ka ɓoye to haramun ne manzo Allah ki cewa la'iban yana wasa ne wala jaddan ko da gaske ke. fa in akhadha ahadukum asa sa'ibi falyaruddaha ilayhi idan ɗayan ku ya ɗauka da ɗan uwan shi to ya mai da mai ita to kaga wasu ji ba maganan wasa wai na da abu kana maka wasa na boye a wannan haramun ne la yaqut ahadukum masa'a sahibihi la'iban aw wala jaddan kar ku ya ɗau kayan ɗan uwanshi a matsayin wasa ko kuma yana da gaske yasa idan ku ya ɗau da ɗan shi ya mira ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ma za Allah cewa hadisi da imamu Ahmad da Abu Dawud da imamu Bayhaqi suka fitar da shi ma za Allah cewa la yahillu li muslimin an rauni a musliman bai dace ga musulmi ba ya tsoratar da musulmi bai dace ga musulmi ba ya tsoratar da musulmi to kaga na shakka malam mai alari ya wani shirkwada mai muhimmanci sosai wata za ta gyara mutum tsakanin shi da Allah sannan kuma na ka gyara alaƙar mutum da mutane da ya kasance yana ga da sannan kuma ta ƙara gyara mu'amalar mutum da ke kasance yana da mu'amala mai kyau a tsakanin shi da mutane kar ka yadda ka mutu ranar da ka kowa zuwa ga Allah ɗin ya kasance bayyana ka ina mai shi yake mana kaza shi damuwar aikin sharri ko da ka mutu ko da na maka addu'a ba za mu addu'a ba sai an ambata aikin sharri ka ga da shi yake kaza ko da Allah ya kai shi ga su kuma laiku da ma haƙƙin su bayan an mutu shi ne kan ce su dinga a unguwar sako sako na lungu su ji mai ake faɗi suna rubuta su kai Allah rikon wani ya rasu ana cewa sa'i mun yi rashin mutumin kirki mun yi rashin mutum mai mu'amala to za ka ce Allah ya aiki da wannan magana da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa idan aka yi rasuwa ku dinga faɗin alkhairi saboda mala'iku suna cewa amin amin amin a kan dukkan abin da ke faɗi sannan a wani hadisi maza Allah ta cewa ku mutane ku ne masu shaidan Allah abin ƙasa to da ka za a ta tara, hilu ne mutum an yi rauni a musulmi bai dace ga musulmi ba ya tsorata da musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan wangalar malamin ana dukkan sautu shi da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lissafin Allah da aka yi cewa yaji wa alayhi hibbu lisani min al-fahsha'i wajibi ne ga dukkan baligi da baliga su kiyaye harshensu daga alfasha wal munkari da abunki wal kalamin qabihi da mummunan magana wa aimani talaqi da rantsuwar saki wa intihar muslim da yi wa musulmi tsawa وإهادته لولا قلتاش وصفه دزاجيشي وتقويبه لصورة الدشي في غير حق شرعي باتاد حق شريعة ما لم يعلم يا جماعة وانا بنغلا الشافي لم الفرق ويكتا ويجب عليه واجبين قد كان بالغي دبالغا حفظ بصره عن النظر إلى الحرام يكي آية إذا موجد كلش دقتك أبن ديك حرام ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه بيها لست قريش بأ يدون كلا مسلمي كلم ذريت سبشي إلا أن يكون فاسقا فإذا إذا هو المن متم يا كسنتي فاسقي فيجب جراره وأنا واجبي يحور كيما مسلمين وندك فاسقي تدك تصور كيما دن يكسنتي كر بلائي يسوكو يساميك لكيلش ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام wajibi ne a gare shi ya kiyaye idanuwan shi da kallon shi daga dukkan kallon abin da yake haramu wala ya illu lahu an yanzura ila muslimi bai halatta gare shi ya dinga kallon musulmi ba bi nazaratin bi irin kallon zai da cutar da musulmi kai kana kallon kallo kai ka san kallo ne na raini da kallon mutane ba su kai ba kai kadai ka kai illa an ya yakuna fasikan sai dai idan mutum ya kasance fasiki fa yajibu jiranuhu to anan ya halatta idan sai a kawarce ne to anan malami adadi yake cewa wajibi ga dukkan baligi da baliga ya kasance su kiyaye kallon su daga dukkan kallon abin da yake bai halatta kai ban musulunci bai bar komai ba idan ya kasance da ka kalli mutum kallo na sha'awa yaro ne karami ya gan sai Allah ya tsufa mai kyau kamar kallon sha'awa mutum ya rauta haka ko kuma ya kasance mutum ne Allah mai kyawun fuska kamar kallo kallon da yake na sha'awa ne haramun ne haka mace ce ba ta cikin muharramanta ta dinga wata kallo irin kallo na sha'awa musulunci ya haramta haka don haka Allah su ba wa cin cikin ayoyin suratul yake ba muminai da muminai mata tarbiya yake ta kullin mu'minina من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يا مزا الله كثير مؤمنين ما سا لو أكفر مؤمنين مزا للي تنجا جمسا جننت فلنوكم تنجا كي أفرج جنسو ذلك أذكى لهم ولا شيء أذكى أغريسو a wata aya Allah ke cewa qul lil mu'minati yaghdudna wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim wa yahfazna furujahunna haka iyaye mata ka fada musu su dinga damtsa ganin su sannan kuma su dinga kiyaye farjojin su za ta ga ta kawai ka wuce ta ba sallama ta ga dama ka amsa ka ba ta waje ka wuce wannan shine sunna ta wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kantar musulunci a wata aya Allah ke ta inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lallai ji da muke wal basara da garin da muke wal fu'ada da dukiya kullu zalika kana anhu mas'ula kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ke dukkan wani abu bisa Allah tambaye mu kaji to faɗa mana mai kaji ka gani faɗa mana mai ka gani zuciyarka mai ta ƙulla maka faɗa mana sai ya yi bayani a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to kaga da nan mana ke bayanarsa mutum ya kalli musulmi ba kallon da fita da shi da mutane tsaya mu insha Allah da mu daura ka ta kenan wa yaji wa shi shi bakwari ya annabi al-haram wa mu tsoro da ta da duniya da lahira ga bisan karatun na takaice amfanin fassarawa ai ta fassarawa shi mutum ya rike fassara sannan kuma ya ɗauka karatun ya je kewa na gaban shi ويجب عليه فضل بصره عن يعني النظر إلى الحرام واجبين بدك مسلمين مسلمة فكيا اذا لبسلم حرام ولا حل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه بذاتك مسلمين با يدي مسلمين مسلمي إرن كلا ذلك تدى مسلمي إلا أن يكون فاسقا غير إذا ولو سمي فاسق. فاسقي انا ما بابا صلوا لا فيجب حجرانه أو من نبت واجبينك قولك وي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأتقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بدينة الإيمان وجعلنا ولاة المهتدين وجعلنا ولاة المهتدين اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وصل ذلك لكم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات اللهم إنا نعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء اللهم إن علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا أرحم الراحمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر وبطن اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في اعراقنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في مدارسنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نسألك من قوله ونعوذ بك من شروره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين